وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس الأقيدة إن خطبتنا تدور حول ما يجب على المسلم أن يتجنبه في رمضان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون إن شهر رمضان موسم عظيم للطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى وهو فرصة لتزكية النفوس وتطهير القلوب ولكن هذه الفرصة قد تضيء إذا لم يحفظ المسلم صيامه من المعاصي والذنوب عباد الله أمور يجب على المسلم أن يتجنبها في رمضان أولا عباد الله الكذب والغيبة والنميمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري عباد الله السب والشتم والجدال بغير حق الصائم معمور أن يقول إني صائم إذا تعرض للأذى النظر إلى المحرمات وسماع الحرم فلا عين والعضن تصومان كما يصوم الفم عن الطعام والشراب عباد الله الإسراف في الطعام والشراب قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إضاعة الوقت عباد الله ممنوع في اللهو والله رمضان فرصة للذكر والقرآن والدعاء فلا ينبغي أن يضيع في المسلسلات أو الأعلام عباد الله ترك الصلاة أو التعاون بها هذا حرام بعض الناس يصومون عن الطعام ولكن يتركون الصلاة وهذا من أعظم المحرمات الرياء في العبادة فالمسلم ينبغي فالمسلم يبتغي وجه الله وحده لا مدح الناس ولا ثناءهم فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على أن يكون صيامكم صياما للجوار والقلوب لا مجرد امتناع عن الطعام والشراب أيها الأحبة رمضان مدرسة للتقوى فمن صان صيامه عن المعاصي نال العجر العظيم فلنحرص على كثرة قراءة القرآن وتدبره لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولذلك عباد الله فلنعرف على كثرة قراءة القرآن وتدبر ثم المحافظة على الصلوات في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثم الإكثار من الدعاء والصدقة وفعل الخير ثم إصلاح القلوب والابتعاد عن الشعناء بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان ومن أتقائه من النار ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا كما ثبت ذلك في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم غفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم اصلح شباب المسلمين السلام عليكم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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abu na farko da muke farawa da shi yan uwa da farin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna gabatar da ta'aziyya zuwa ga dan uwanmu mai kira sallah na wannan masallaci dan uwa malam Isa malaminmu abokinmu na babban rashi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗanɗana masa a sakaran jiya amma jiya aka ji aka binne ɗansa babban ɗansa da miji Allah ya karɓi ran ɗansa Allah ya gafarta masa da mu gaba ɗayanmu da iyayenmu da ‘yan da malumanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi musu ya gafarta musu Malam Isa muna gabatar da ta'aziyya gare ka ka ɗau haƙuri ka yawaita faɗin inna lillahi wa inna ilai raji'un wannan shi ne tarbiyya da musulmi yake kai annai muhammad yana faɗa yana cewa idan allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka da mutuwan ɗaya daga cikin abin da zuciyanka yake kwanciya da shi akwai ɗa akwai iyaye akwai abokanan arziki akwai iyalai da abubuwa makamancin haka allah yakan turo mala'iku a kan ƙasa su ji me kake faɗa shin ka yi haƙuri ko ba ka yi haƙuri ba shi yasa Allah ya koya mana yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda aka jarrabe su da jarrabawa abinda suke fada inna lillahi lallai duk abinda zai iya faruwa daga ɗan adam bawa daga Allah ne wa inna ilaihi raji'un mu ma zuwa ga Allah din ake koma da mu saboda haka abunda Allah madaukakin sarki ya karba wannan mallakan sa ne inna lillahi ma akhadha abunda Allah ya bari kuma wala huma afa wannan mallakan Allah ne Allah yake da final say akan kowane irin abu kai a matsayinka na halitta baka da wannan hurumi Allah yakan iya maka jarrabawa ya ji me za ka faɗa ku je ku ji me yake faɗa Allah fa ilimin Allah ya sani amma dan ya koya mana tsari sai tura mala'iku su yi aiki ya Allah ba abin da yake faɗa face irtilja'i yana mai da al'amari gare ka ubangiji subhanahu wata'ala sai sai sanadiyar haka na gafarta mu wancan kuma ku yi kokari ku kawo sana natsuwa saboda haka annabi ya ce Allah baya son an maka mutuwa ka sa hannu a kai kana wayo ka mutu ka lalace to a lalacen kake a'a mai da al'amari ake ga Allah ba a yage riga ba a marin kumatu ba a tsalle a faɗi ba daga ina za mu fara kuka don a ce mu masoya ne a'a wannan kuskure ne an gane ko saboda haka ka karanta musulunci ka koyi mai Allah yake so a yi mai annabi ya ce Allah yana so a yi babu ihu amma walla da yake fita daga idon wanda aka masa rashi wannan annabi yayi sannan ba laifi bane dan kana yi a walla na fitowa wannan wani tose ne da rahama da Allah yake sanyawa saboda haka ba laifi bane sannan manzo Allah yace idan aka maka mutuwa kalman da cewa kake alhamdulillah ba wai ana nufin ka yi ta tsalle kana ce kai alhamdulillah na goda ba haka ke nufi ba don amma wannan bid'a raddi da ya je na ta tsalle yana ya gagar gane fahimtar hadisin abinda malamai suke cewa wannan godiya da za ka yi da Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya faɗa ya tabbata a kanka kai ma Allah ya jarrabe ka to ya ubangiji ina godiya da jarrabawan da kamin kuma insha Allah zuciyan za ta ɗauka ba abin da za mu faɗa sai abin da zai sa Allah ya yarda da mu wannan shi tarbiyyar musulmi saboda haka ba a son kai ta ihu amma kana kwalla wannan babu laifi annabi ya yi haka ɗin da manzo Allah ya wani sabi ta rasulullah da kai ya ce a yi zuciyar tausayi ne take kulle da shi wanda Allah yake nufi su da rahama haka yake faruwa amma ba ihu ba ba ya gari ga ba ba sanya anko ana zaman al'ada na zama makoki wani al'ada ne har daga saba yi saboda haka malam ita muna gabatar muka taziya na musulman jami'a wanda muke haɗe a nan a matsayin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya kawo nutsuwa Allah ya baku ladan hakuri da ladan rashi Allah kuma ya sanya bawa ne wanda yake ya samu nutsuwa zuwa ga yanzu Allah ya hasa kabarinsa ɗan uwa masu girma ba za mu gushe muna addu'a Allahumma ballighna ramadana fil iman kamar yadda magabata suke fada yau kowa ya sani cewa muna 25 akwai yiwuwan nan da kwana hudu a ce an ga wata watan mai sharar ramadan annai muhammad yana fada cikin hadisi tabbatacce ruwayan tirmizi manzo Allah ya ce idan wannan wata ya shigo ana sanarwa mai ruwa ya ce annabi na sa a yi sanarwa ya baghiyal khairi akbil wa ya shari sharri aqsir ya kai mutumin kirki ka yi ta yin aikin kirki kaga wannan ka wanda layin wannan me ake nufi da aikin kirki Za ka iya lissafa wa kanka wa ya baghiyal shari ya kai lalatacce mai sharri aqsir ka dena ka daina kowanne za ka iya makanka me alheri me sharri yan uwa daidai ka aibuta dan uwanka da abin da bai san shi ba annabi ya ce ka daina kai ko tunani kai a zuciyarka na mummuna aiki ga wani ka yi istighfari ka daina yan uwa masu girma musulmi daga cikin al'amura abin da ya wajaba ga musulmi ya nisanta a cikin wannan wata akwai alkazi ƙarya kirfe karka yi ma wani kar karka yi wa annabi ƙariya ta ga yace alkazi yana da yawa idan ka ƙi miƙe ka san abin da yake daidai za ka je ka fada harkar haramun ka fada cikin kuskuri ka faɗa ka dawo a wuta baka sani ba sawa ka bala'i ne abu ɗaya da ƙariya ya zama bala'i annabi muhammad yake cewa a hadisi ingantacce manzala ya ce man كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار annabi muhammad yace wanda ya kirkiri ƙarya da gangar ya jingina wa annabi yace annabi ya ce kaga abinda ya saka da wannan misalin wa'azi sauki take da shi in ka bude facebook za ga manyan malaman facebook kowa ustaz dai ya kirkiri ƙarya ya wai kaji ƙarya wai annabi ya ce duk wanda ya ba wani labarin zuwan watan Ramadana za a gafarta masa karya ne magana ina annabi faɗa wannan magana amma nawa nawa suke cewa annabi ya ce in an tutse ka za ka wurin a rubuce a yi hatara jama'a ka ce annabi ya ce bai faɗa ba wallahi al'abin ya fi komin bala'i in ka saba da haka to ka zauna ka lissafa wuta adadin in ba ka sani ba ka je department na islamic study masu kodin addini kenan za su taimaka maka da sunayen wuta ka ɗauki wanda kake so ka shiga haka annabi ya faɗa wanda ya ƙarya gare ni ya nemi wutan da zai shiga da kansa saboda kana mutuwa kana ta zai ce to ya plan wanne ne ka zaɓa sakara labba jahannam Allah ya kiyaye yan uwa masu girma a nisanci ƙarya ba yi da mutum a bayansa annabi ya hana giba bai da kyau an shabbaha kwatanta kamanta giba da ci naman ka ɗauki naman ɗan uwanka ka yanka ka gasa ka ci za ka so babu to haka ka nisa ci giba namima ana mimanci kattat bala'in kenan annabi ce la yadkhulul jannata qattar al qattar annam kenan me yawan anamimanci alhimi bai shiga aljanna annabi ya faɗi haka sannan kuma kaga duk wannan alkazib riba namima in daraja yana shiga yana narkewa karkashin nifaq a namimanci ne duk mai wannan sifan za ga munafiki ne kuma munafiki Allah ya tsare innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar yace walan da lahu nasira har abadan ba mai iya fidda bai iya samun mai taimako ne muhammad yana faɗa cikin hadisi manzo Allah yace mallam ya da kaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya da anamimanci da jin gulma ka employing wa SAPA su rika kewa suna ji maka gulma ana magana su kwashawa su tura maka ka jefa kanka cikin bala'i annabi can wannan shine ɗabi'anka to ka fa kwana da sanin Allah bai son azuminka bai son barin cinka bai son barin shanka yan uwa masu girma zagi musu duk abubuwa ne da aka haramta shi a cikin watan ramadana hadisi tabbatacce in wani ya zo ya rigima da kai annai muhammad ya ce ka ce da shi inni sa'imun annabi ne ya faɗi haka ma'ana ina azumi azumi ba lokacin yin rigima ba ne amma in aka gama wata azumi sai ku rigimanku amma ka bar shi ya mafi sannan kuma 'yan uwa annabu ilal muharramat ka dinga tafiya kana watching fim ɗin da suke movies ɗin da suke na batsa kana kallon ɗabi'a ta tsiya gidan rawa gidan ƙwallo yanzu ga wani bala'in da ya sauka aka ce wai za ka ga mutum masu kuɗi ko wani na ko ba mai kuɗi ba wani an biya salari ko ya samu wani ariyan sai ya je gidan giya ya sha giya ya tilis ya biya kuɗi mata su yi tarawa a gaban shi kuma wai musulmi da na muke kai rayuwar mu yanwa kuma sai Allah ya kyale ku tsoron Allah yake ji sai bala'i bala'i sai a yi addu'a wani ran addu'a za a yi bayan ka kusa makanka problem adama Allah ya yi a yi ai zaharar fasadu fil barri wal bahari duk bala'in da kuke ga akan tudu da kogunan nan wallahi bi ma kasabar aidin nan wallahi hannun mutane ne yake jawowa mutane suke yin abu domin Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza abin da yake hannun mutane suke yi wallahi sai ka canza in baka bi Allah ba ba yanda zai Allah ya taimake ka wallahi ba zai sa ka jira wallahi wuta zaka shiga dan ya riga ya fara in baka nemi sauki Allah bai maka in ka kinta gawa baka samun sauki wa mai Allah ya ja'allahu makarada wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa mai yatakillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wa mai yatakillah eh, yaj'allahu min amrihi yusra Allah ya faɗi wannan wanda ya ji tsoron Allah makaraj mafita wadda zamin mafita kai ka sani ai kowa yana neman mafita ne a kowanda killa a niyyar shi ya zo sallah yau ne addu'an da za a yi gaba da koyi ce in yi sujuda Allah ya juma ina neman kaza kaza an bukata ta biya yadda daina sallah kenan akwai su akwai wanda bai sallah sai na cikin damuwa zai yi sallah yana cikin damuwa in ya samu kudin ya yi bandin tsaye watsar ba ruwan shi da sallah in kudin ta kare ya dawo wurin Allah to kuma dama mu ba mu da matsala da wannan ubangi kai bawa Allah ne in ya ga dama ya yi ta maka jarrabawa ya baka ya baka shi shedan kuma ya samu dama ma kutse ka ji bauta ma Allah har ka za mutu Allah ya kiyaye saboda laifi in kana yi annabi ya ce taruwa yake yana taruwa har ya kai wani lokacin da idon ka zurfe ba abin da za ka iya yi yan uwa masu girma a nisanci batsa kallon fim duk wasu movies da yake dauke da batsa haramun ne a watan azumi kunnin ka kare ji abin da yake na haram ka kiyaye shi idon ka kare gani Bata lokaci wurin shirme ka daina shi watan azumi fursa ce ta ganima ta bin Allah karanta Kur'ani da safe da rana da yamma kaga jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam kai sallah kai sadaka kai zakka kai wannan kai wannan har watan ya ƙare dan uwa abinda ake bukata da kai kenan a yawaita karanta alkur'ani da tadabburi me tadabburi wani sako qur'ani ke dauke da shi a kiyaye sallah a cikin lokaci a yawaita addu'a da sadaka a yawaita istighfari a gyara zukata da nisantan shirme duk abin da yake shirme yan uwa a nisanta ya Allah muna roƙonka ka kai mu wannan wata cikin albarka ya Allah kai mu cikin lafiya ka ba mu dama mu bauta maka ya Allah muna tawassuli da wannan rana ma'aikatan mu jami'a ta nasarawa state ya Allah ka sanya mu wannan makarantar mu albarka damuwan da ke cikin makarantar na Allah ka taimake mu mu tsallake ta kowane irin bangare ma'aikatanmu mu Allah ya taimake su ɗaliban mu Allah ka yi ta kawo mana ɗalibai mutanen kirki ka yi ta jiro mana ɗalibai Allah ya sa nan da shekara mai zuwa jami'an nasara ta zama na sama a kowane irin bangare Allah ya taimake mu mu ila salatikum yarhamukumullah